الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوة أولنا يمتي na 29 ga watan al-muharram hijira ta 1400 da arba'in da bakwai kuma ashirin da hudu ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar ta miladiya yau za mu yi darasi na ɗari biyu da tara a cikin karatunmu na umdatul ahkam na al-imam al-hafiz abdulghani ibn abdul wahid al-maqdisi al jamma'ili rahmatullahi alai muna cikin abuwa li'an babu kan hukuncin al-li'an za mu tashi hadisi na uku insha Allah hadisin Aisha radiyallahu anha wanda shine hadisi na ɗari uku da da arba'in 344 a cikin jerin gwanan hadisan wannan littafi mai albarka na'am bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in عن قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت اختسم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي أتبة, أتبة بن أبي وقاص أحد إلي أنه, ابن أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخي يا رسول الله ولد على فراش أبي من وليدته فنظر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبها بينا بأتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة falam yara saudata qattu yace wa an aisha radiyallahu anha an karbo daga aisha Allah ya yarda da ita qalat tace istasama sa'd ibn abi waqqas wa abd ibn zam'a fi gulamin fi gulam cewa sa'ad ibn abi waqqas sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cikin al'ashar al-mubashari na biljanna da abd ibn zama sun yi husuma sun yi da'awa fi gulamin akan wani yaro faƙala sa'ad sai sa'ad ya ce ya rasulallah haza ibn akhi wannan ɗanɗan uwana ne utubata bin abi waqqas shine utubatu bin abi ahida ilayya annahu ibnuhu yayi mun wasiya cewa ɗansa ne unzur ila shabahihi ka duba kaga kamar sa wa qala abd ibn zam'a abd ibn zam'a yace hada akhi ya rasulullah wannan dan uwana ne ya rasulullah wulida ala firashi abi an haife shi akan shimfidar mahaifina min walidatihi daga kuyangarsa فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه كما ذن الله صلى الله عليه وسلم يدوب كمان ننتاسا فرأى شبها بينا بعتبة سيجا كما بيننا دا أتبة أتبة بن أبي وقاص فقال سيجي هو لك يا عبد هو لك يا عبد بن زمعة يجي ناكني يا كي عبد بن زمعة الولد للفراش ɗa ana hukunci da shi ga shimfiɗar wato wanda aka haifa a kan shimfiɗar walil ahiril hajar shi ko wanda yake yayi aikin alfasha alhajar to dutse ya tabbata a gare shi ma'ana ba shi da abin da yake nema sai dai taɓewa da rashin samu wahtajibi minhu ya sauda ke kuma sauda jibi minhu ki hijabi daga gare shi falam tarahu sauda qab sauda bata ganshi ba da dai kai taka nusa falam falam yara sauda falam yara sauda a falam yara nusar falam tarahu sauda qab hmm. <clears throat> duk sauda bata ganshi ba a taku nusar bai ga sauda ba da ɗai eh duk ɗaya ne in ka gan shi dole zai ganta ko <laughs> zai iya ganin shaks ɗinta ko amma ya taba ta taba ganinsa ba kaga shi mu mubalaga wajen hijabi wannan riwayar ta mutafi wannan hadisi hadisin ibn hisham ibn shihab az-zuhri ne da ya ruwaito daga urwata bin zubair daga aisha radiyallahu anha haka ya zo a cikin asahihain sahihain daga riwayar almajiran az malik da sufyan ibn uyayna da ma'mar da yunus ibn yazid al-aili da al-layth ibn sa'ad wannan duk riwayoyin nasu suna cikin sahihaini ko ahaduhuma kuma wannan hadisin yana da alaka da babun li'ani saboda abin da ya danganci tabbatar da nasaba da kore ta tabbatar da nasaba da kore ta to kuma hadisin Aisha radiyallahu anha ta kawo hikayar sabani da ya samu tsakanin wato Sa'ad ibn Abi Waqqas sahabin manzon Allah sallallahu alaihi sallam da kuma Abd ibn Zam'a wanda dan uwan sauda bintu zama'a ne zama'a zama'a al'amiri ibn qais al'amiri mahaifin sauda bintu zama'a ummul mu'minin matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadda ita ce matarsa ta biyu bayan khadija radiyallahu anha domin ya aure ta kafin aisha radiyallahu anha to al'amiriya daga banu amir suke cikin ƙuraish shi zama'a yana da kuyanga yana da kuyanga shi kuma sa'ad ibn abi waqqas yana da dan uwansa shine utbata bin abi waqqas wannan kissar ta faru ne lokacin fathu makka lokacin ne suka je a shi sa'ad ibn abi waqqas a dan uwansa utba ya masa wasiya da cewa yaron nan da yake da wannan kuyanga ta zam'a a zam'a ta bin qais wannan kuyangar tasa ta haifa ɗansa ne ɗansa ne to saboda haka da ya ga yaro a sai ya ce wannan ɗan ɗan uwana ne ɗan uwana ya yi min wasiya da shi shi kuma shi utubata ibn abi waqas a lokacin da ya wasiya din nan a shi utubata bin abi waqas kafiri ne haka ita ma alwalida ita ma kuyangar ita ma ba ta musulunta ba ba musulma bace ce a lokacin kamar yadda shi kansa zama din ba musulmi ba ne haka wannan kista ce da ta faru tsakaninsu ba a cikin musulunci ba amma husumar ta faru a tsakaninsu a zamanin annar sallallahu a cikin musulunci don haka a lokacin babu zancen cewar akwai hukunci na musulunci bal kamar yadda ibn hajar ya nuna ka'idar jahiliya a kan wanda yake da kuyanga idan ta haihu to ko dai ya ce ɗan nasa ne ko kuma ya kore shi ko kuma idan akai in wani ya zo ya yi da'awa ya ce nasa ne kamar a cikin wannan to sai shi a bai da hukuncin ya zuwa ga shi mai kuyangar ya yadda ko kar ya yadda ko kuma a kirawo mai sanin kama alƙa'id wanda yake sanin kama ta hanyar duban fuskokin kama sawa'un kafa ko fuska yawanci dai kafa da ita yawanci larabawa suke hukunci a wajen ilimin alkiyafa to a bisa wannan tsarin na jahiliya shi sa wannan rigima ta barke tsakanin shi sa'ad da kuma abdu ibn zama'a tunda su musulmi ne amma saboda rashin gabatar hukunci daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa suka yi wannan domin shi sa'ad da ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hukunci alwaladu lil firash ai ba zai rigima ba da cewa wannan dan dan dan uwana ne amma saboda rashin sanin hukunci shi yasa suka yi wannan kusuma suka yi sabani da kuma yanda al'adar sahabbai suke sai suka mayar da hukuncin ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shi sa'ad ibn abi waqqas ya hujjarsa shine wasiyar dan uwansa da shi yace dan uwana yi mun wasiya cewa wannan yaron ɗansa ne saboda ya san yana yin saboda ya san yana takar wannan kuyanga wanda yake ba tasa ba ta zama baban sauda kuma ya karfafa wannan da ashaba kama yace dubi kamarsa ga shi nan dubi kamarsa shi kuma abdubin zam'a ya ce ai a kan shimfiɗar mahaifina aka haife shi wato kuyangar mahaifina ita ta haife shi kuma sananne ne cewa kuyanga idan ta haihu ɗan da ta haifa zai zamanto ɗan mai kuyanga ne ɗan mai kuyanga ne in ba ɗansa ba ne in wani ne ya haifa mata ɗan shi ma dai haka zai zama bawansa zai zamanto bawansa to saboda haka sai ya yi shi abdullin zam'a sai ya faɗi wannan ita ce hujjarsa to maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya duba kama a bayyana take yana da kama da utuba utuba ta mina abi waqas saboda haka kaga kenan wasiyar da ya yi cewa yana da mustanadi amma annab sallallahu alaihi wasallam bai hukunci da kama ba sai ya bayyana hukunci wanda yake ne na shari'a yace alwaladu lil firash to wajen wannan alwaladu lil firash ai ibnu daqiq al ya yace ɗayan abu guda biyu ko dai alwaladu mahkumun lil firash wato shi ɗa ana yi masa hukunci wato da shimfiɗar da aka haife shi a kanta wato mai shimfiɗar. da aka haife shi ko kuma alwaladu tabi'un lil firash da yana bin shimfidar da aka haife shi akai wato ma'ana mai shimfida ko magana ne kamar wannan to a bisa wannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi wannan kuma ya ce walil hajar shi kuwa al'ahir al'ahir shi ne wanda ya yi wato wanda ya aikata wannan aikin na alfasha ta zina shi kuwa ba shi da komai sai dutse ma'ana wato ba shi da wani abu sai alhaiba rashin samun biyan bukatarsa ba za a dangana ɗaya zuwa gare shi ba saboda haka annar sallallahu alaihi wasallam da wannan ya yi ibtalin istilhaƙinsa cewa mazinaci ba shi da haƙƙin ya yi istilhaƙi ya ce ɗa nasa ne matsawar wadda ta haifa masa wannan ɗan firash ce shimfiɗa ce ga wani hmm. ah, ba lalle baiwa ba za mu zo a kan shimfiɗa <laughs> za mu zo a kan shimfiɗa hmm? sannan annab sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya ke sauda ki yi hijabi daga gare shi ma'ana kada ki masa mu'amalar mu'amalar muharrami ko ba haka ba hmm? hukuncinsa da ya ce alwaladu lil firash ba ya tabbatar da kan cewa ya zamanto shi ɗan zama ba ne ko ba haka ba idan shi ɗan zama ne me alaƙarsa da sauda hmm? ƙaninta ya zama ƙaninta ƙani muharrami ne ko ba muharrami ba sai ce ki masa hijabi muharrami zai yi hijabi ga mace ga yar uwarsa to amma nan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce sai masa hijabi da bata ganshi ba falam tarahu sauda qaff da dai bata ganshi ba wato isa matuƙa ba ma kawai sai masa hijabi ba ta maki ganin ta maki samun abin da zai sa su ga juna tunda yin hijabi bai nuna kan cewa ba za ta ganshi ba ba zai ganta ba amma a cikin riwayar sai ta yi mubalaga wajen bin umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam har ma ta sanya ba yadda ba ma ta gan shi ba ba ma za su haɗu ba a balantana ta gan shi to wannan hadisi asali ne akan abubuwa da dama a wanda masu sharhin wannan littafi mai albarka sun ambaci wato a fuskokin na farko dai shine asali ne akan cewa ana sadar da ɗa da wato a mai shimfidar da aka haifi ɗan akai ko ba shi da ikon ya kora wannan ɗa wannan sadarwa ce ta shari'a idan mutum yana da shimfiɗa za mu zo mu gama a nan shimfiɗa shimfiɗan nan tasa ta zo masa da ɗa wannan ɗa da hukuncin shari'a ɗansa ne ba shi da ikon ya kore shi da duban kama sai dai ya kore shi da li'ani mun ga hadisin makon da ya wuce na ƙauye. da ya ce ɗansa baƙi a yaya aka yi ɗansa ya zamanto baƙi yana jirwaye da kamar wanka kan ya kore shi a sallallahu alaihi bai ba shi wannan damar ba saboda ɗan da aka haifa ma mutum shimfiɗarsa ta haifa masa aka haifa a gidansa da hanyar kaɗai da zai kore shi shine da li'ani eh babu babu wannan abubuwan na zamani hmm? hanyar kawai da zai kore shi sai da li'ani saboda wannan hukunci alwaladu lil firash ai da tabi'un lil firash ko mahkumun lil firash kamar yadda ibnu zakiy al-id ya ambata waɗannan ma'anoni biyu to a bisa wannan me ake nufi da al-firash al-firash ana nufin matar aure matar auren nan ko an sadu da ita ko ba a sadu da ita ba in dai an ɗora mutum aure mace ta zo masa da ɗa ta haihu kuma a lokacin da zai iya yiwuwa ya zamanto cikin nasa ne tsakanin ɗaura auren da haihuwarta akwai wata shida da abin da ya sama da haka wannan ɗan nasu ne ko an tare ko ba a tare ba na'am dare da ya sani ta sani abin da yake zai sai dai idan ya yi istibra'inta ya ce shi ya tabbatar kan cewar bai sadu da ita ba amma idan dai aka samu a idan aka samu ɗauran aure to akwai yiwuwar ya to ɗansa ne ba zai iya kore shi ba sai da li'ani ba zai iya kore shi ba sai da li'ani a to aka sani idan yana ɗaukanta yana tafiya hotel ko kuma in yaje zance in yaje zance yana ɗaukanta tafi unguwa komai zai iya faruwa amma in ta zo da shi ƙasa da wata shida in ta zo da shi ƙasa da wata shida ƙaunar wahidan ba ɗansa ba ne an fahimta na biyu alfirash shi shine kuyanga wadda mutum yake saduwa da ita to amma wajen jumhurin malamai ita kuyanga sai ta zamanto mawuto'a yana saduwa da ita in ya taɓa saduwa da ita to shi za ta zamanto masa firash eh sadaka amma in bai kasa in bai yi sa in bai sadu da ita ba in ba wanda yake saduwa da ita bace mai da ta sadaka to ba ba bace ko ba haka ba domin zaka iya samun kuyanga ta zaman ta hidima ce ba sadaka ba ko ba haka ba shi yasa ai kaga ya halatta haramun ne ai jam'i tsakanin 'yan uwa mata guda biyu a aure ko to idan bayi ne guda biyu ya halatta ka mallake su su su biyu na mallaka za ka iya mallaka za ka iya mallaka idan ka taki ɗaya ɗayar kuma fa ta haramta sai ta zama ta hidima ko ba haka ba to shi yasa suka ce ku yanga ba za ta zamanto firashi ba sai in ana takarta an fahimta sai idan ana takarta to da wannan sharaɗi kowane ɗaya daga cikin waɗannan jinsi guda biyu na mata da suke ƙarƙashin namiji idan suka zo da ɗa in suka haifa ma mutum ɗa ko ɗaya wannan ɗa ko ɗaya na sani da hukuncin shari'a ba zai iya kore shi ba sai da li'ani ba zai iya kore shi ba sai da li'ayi kama ba za ta yi amfani ba na'am a to ai ba hada su bane hada su shine lokaci daya suna tare ko amma an rabu da daya sannan aka auri daya an hada su a ba za a taɓa yi lokaci daya ba idan saƙa in yi in ka da daya sai ya sayar da ita ko ya bayar da ita kyauta to yan uwarta zai iya mayar da ita sadaka tunda hada su ne aka hada ba wai in ya san daya ba zai taba sanin dayar ba har abada ko ba haka ba a yanzu ba muna ba muna gani ba mutum zai auri mace ta rasu sai a ce kanwarta kanwarta ta zo don ta kula da 'ya'yanta ko ba haka ba eh, ba a jan'i ba amma an samu kan cewa dukkaninsu sun zamanto mata a gari amma a lokuta daban-daban eh, sai ya sai ta zo da ciki wanda yake ba sadaka ba sai ta zo da ciki yanzu ta zama to firashi a gare shi to ai shine mahallin shine mahallin niza ba firashi bace ba firashi bace wato abinda yasa kaga wajen aure aka ce mujarradin daura aure zai mayar da mace firashi saboda akwai yiwuwar ta zamanto ta yi masa ciki amma ita walida mallaka ba zai mai da ta firash ba alwatu saduwa da mai da ta sadaka shine zai mai da ta firash idan ya zama to bai mai da ita da firash ba to a lokacin nan ita ba ba za ta zama to firash ba in bai sadu da ita ba ta zama to firash ba saboda in ta zo da ɗa ɗa sai dai ya zama to bawansa in ta zo da ciki cikin sai dai ya zama to bawansa amma ba za a danganta shi zuwa gare shi ba akwai Matsalar al-istilhaq istilhaq al’istilhaq shi ne danganta ɗa ya zuwa ga nasaba ta wani mutum idan ka ce wannan ɗan nawa ne ka yi istilhakinsa idan wani ya ce wannan ɗan ɗan mahaifina ne ya yi istilhakinsa ga mahaifi a cikin wannan hadisin aina akwai istilhaki ko ba istilhaq aina aka sami istilhaq na'am sa'ad ibn abi waqqas ya ce ɗa na ɗan uwana ne ko ba haka ba ya ce ɗa na ɗan uwana ne ya yi istilhaq to wannan ya nuna cewar wanda ba uba ba zai iya iskil istilhaki kenan ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi masa karin wannan abin da ya yi ba bal ya faɗa ya bayyana hukunci ne bai ce masa a'a kai ɗan uwa ne ba iskil haƙi kai ɗan uwan uba ne ba za ka yi haƙi ba uba shi ne zai iskil haƙi to wannan matsala akwai saɓani a tsakanin malamai idan wanda zai istilhafi mai gado ne Ko ba a samu wani cikin magada ya yi masa inkari ba to ana karɓan wannan istilhafi kamar 'yan uwa 'yan uwa sai wani daga cikinsu sai ya zo ya ce aikuwa mahaifinsu ya ya je ya yi zaman amerika kuma da ya yi zaman america a lokacin yana can akwai yaro da suke waya da shi ya san ɗansa ne sauran 'yan uwa duk ba su sani ba ɗaya daga cikinsu da ya sani sai ya zo ya ce wannan ɗan wannan yaron ɗa ne ga mahaifinsu yana neman a sashi a cikin magada ko ba a samu wani daga cikin magada ya yi inkari ba to idan yi wannan haƙin. idan yayi idan yayi ya zo da shaida to za a karbi wannan istilhaqin nasa ba za a ce tunda uba a samu takarda daga uban da yayi ya ce wannan dan sa bane ba za a karbi istilhaqin ba a wajen wanda ya ce wani uba yana iya istilhaqi wajen wanda ku ce uba ne kadai zai yi to ba za a yadda da wannan ba ba a yadda wannan istilhaqin nasa ba to amma duba da cewa shari'a tana da kwaɗayin tabbatar da nasaba ga mutane ƙaunin da ya ce wani uba ma zai iya istilhaƙi shi ne ya fi hmm? Hmm. a sai ya kawo hujja sai ya kawo hujja a yi awa ce sai ya kawo hujja hmm. ba a tabbatar da nasaba a hanyoyin zamani ba a tabbatar da nasaba da su da hanyoyin zamani a eh ban ji ba shi kenan ta zamanto da awa sai a tafi wajen alkali shi kuma yayi wato yayi istilhaqin aka haifa mata ba ta fuskar aure ba istilhaqin ɗan zina shaidan mutum biyu tana tabbatar da nasaba ko kuma shahadar sama'iyya a ce an sani cewa wane dan wane ne hmm. haka zalika takarda idan uba ya rubuta aka tabbatar cewa shi ya rubuta tana tabbatar da cewa shi uba ne idan mutum ya tabbatar da shaidarsa ta hanyar da shari'a ta tabbata aka samu mutum biyu shaidu suka ce wannan dan wane ko kuma ya kawo takarda da ubansa ya rubuta cewa kai wane dana ne to idan sauran 'yan uwansa suka yi suka yi raddin wannan da'awar ba za a saurare su ba a to sai matsalar da yanzu take yawan faruwa shine istilhaki na ɗan zina mutum ya kamar yadda shi abd ibn zama'a ya zo ya ce a kamar yadda shi sa'ad ibn abi waqqas ya zo ce dan dan uwansa ne ko ba dan eh, dan eh, dan uwansa ne kaga dan dan uwansa amma ba ta hanyar aure ba ko ba haka ba tunda ba kuyan gasta bace ba matarsa bace kaga ya zo yayi istilhaqin ta ta hanyar zina annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ibtalin wannan to shin wannan yana nuna kan cewa ba a istilhaqin dan zina ko kuwa wannan surar na hadisin annab sallallahu alaihi wasallam sura ce ke ce dimini ne ke bancinta saboda ita tana ita firash ce ba ta da aure ai ku yanga ce sadaka ce ita firash ce tunda shimfiɗa ce ba za ka zo mutum matarsa tana gidansa ka zo ka ce ɗan da ta haifa a gidan ɗanka ba ka da ikon ka zo kai wani ko da da kai da ita duk kun san kan cewar ɗaɗin na zina ne zina take yi da kai ba ka da ikon kai wannan idan ma ka je kai wannan shine walil ahiril hajjar mazinaci sai dai ya samu alkhaiba ba zai taɓa samun abin da yake nema ba to idan matar ta zamanto ba firashi ba ce ba ba matar kowa ba ba ƙarƙashin kowa take ba budurwa ce kamar yadda suke yi yanzu a wurare da dama ka ga namiji yana zaune da budurwarsa har masu hayayyafa kafin su zo su yi aure a wurare da dama ana yin a turai ana yi a cikin nan afirka ma wurare da dama ana idan ba firash ba ce kun ga wannan aimatan ba firash ba ce ko to sai shi ya zo ya ce wannan ɗansa ne shari'a za ta bashi ɗan ko ba za ta bashi ba na eh da kyale batun hajji hajji zai hana ya zama to ɗansa in shari'a ta ce ɗansa ne idan haddi ne karkari in haddi ne bai taba aure ba karkari ai masa bulala ɗari ko ko ba haka ba na'am ba na shari'a bane to shikenan kace ba ɗansa bane kenan bai zamanto sa ba saboda ni na'am eh, ba ta hanyar aure ya same shi ba saboda haka ba zai zamanto da ba ba zai zama to ɗansa ba duk da yake a ne da aka halice shi eh, daga maniyinsa biology ɗansa ne a biological je <laughs> eh? a amine menene a cikin shari'a ya kore shi na'am in ya amince shi ya amince ya ce ɗansa ne ba kuma wanda ya yi da'awa ya ce ba ɗanka ba ne shari'a ba ta ba shi ba <laughs> eh, to wannan matsala na'am kabara ne ce da take akwai sabani sabani ne karfi jumhurin malamai sun ce ba ɗansa ba ne ba shi da haƙƙi ya istilhafi sai dai kawai a yi masa haɗi suka ce walil ahiril hajar sai dai a yi masa haddi amma da ba za a danganta shi zuwa gare shi ba wannan shine mazhaban al-fuqaha'ul arba'a kuma ita ce fatawar al-lajnah da'ima ta Saudiya kauli na biyu shine mazhabar Ishaq ibn Rahuya cewa dan sani in dai yayin istilhaji matar ba firash bace babu wani wanda ya da'awa akasinsa to za a yi istilhaƙinsa ya ce ɗansa ne a bashi shine mazhabar isa ibn rahuya shine mazhabar al-hasan al-basri amma hasan al-basri ya sa kaidi da kaidin cewa sai an masa haddin zina sannan a tabbatar masa da dan amma shi isa ba wani kaidi ya ce ɗansa ne kuma wannan shine ikhtiyarin sheikh al-islam ibn taymiya da ibn al-qayyim kuma shine zaɓin sheikh al cikin malaman zamani suka ce saboda shari'a tana kwaɗayin yara a musu iyaye shari'a tana kwaɗayin yara a musu iyaye bisa a su haka ba su da uba tun da dai ba tilasta masa aka yi aka ce sai ka karɓe shi ba shi ne ya zo ya ce ɗana ne ya karɓe shi to a tabbatar masa da a tabbatar ma wannan ɗan uba da ya yarda da shi ya fi bisa a ce kai ba shi ba uba bane a kyale shi yana garran ba ba shi da uba to haka suka duba maqasid na shari'a suka saba ma dukkan mazahibul arba'a kuma idan muka duba yanzu irin abubuwan da yake faruwa a irin al'ummomin da an yi nisa daga tarbiyyar musulunci mu a nan wajen zai yi wahala kaga an ce mutum yana zaune tare da mace har hayayyafa da ita babu aure duk da akan samu akan sami irin wannan kaga an samu haihuwa ko kuma a har mace ta yi ciki sannan a zo a ce za a yi aure irin waɗannan abubuwan duk suna faruwa eh? na eto eh shi ne ne ke cewa mu a nan ba lallai ya zama ya yaya ba amma a wuri wanda yake yaya wannan fatawa wannan fatwa ita za ta ita za ta warware da yawa daga cikin mashakin inda ake samu to saboda haka a bisa wannan a sai mu duba mu gani su jumhur me hujjarsu da suka ce ba za a yarda da shi ba hujjarsu shine alwaladu lil firash haka suka ce to amma shi a wannan ai matar ba firash bace ba firash inda firash ce da jumhur da da su malam ishaq ibn rahuya duk hukuncinsu ɗaya cewa wannan ba za a yi istilhakin sa ba da matan firash amma wannan qadiyar kharija an mahallin niza hadisin ba kanta ya yazo ba hukuncin hadisin ba kanta ya zo ba amma jumhur shine madogararsu da kuma cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yace walil ahiril hajar cewa zinan da ta yi bai cancanta ta tabbatar masa da wannan falalar ta samun nasaba ba tunda an ce alhajar wato kamar a ce ne ya kwashi kasa tuba ba to ba zai samu abin da yake nema ba to ta za a bashi a nasaba a bashi nasabar ɗa bayan kuma ya same shi ta hanya ta yi ta haramu ta za a bashi abinda su jimhur suke duba ya kenan amma sun duba janibin uban sun manta da janibin ɗan shi janibin ɗan ai gata ake masa a samun masa uba to saboda haka shi ne hujjar su matabar su shekul islam ibn taimiyya cewa wannan ɗa gata ake masa shi kuwa uba da aka ce wa lil'ahiril hajar ai bai zo ne wannan an faɗe shi ne akan wadda take firash za a iya cewa al'ibratu bi umumin lafzi bi la bi khususi sabab amma a sabab dakhilun fil lafzi anan surar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo sura ce wadda take ita matar da aka yi zina da ita firash ce ga wani saboda haka shi yasa aka ce masa walil ahiril hajar ba kowane al'ahir ne za a bashi wannan hukuncin ba su abinda su mazhabar su ishaq ibn rahuya za su ce kenan na'am dan ya zo ya ce idan tana da ciki ya zo ya ce ciki nasa ne sai a yi auren to ai aure an yi aure cikin istibra'i kenan ai sai ta haihu tun da macen da take da ya zama tukan cewa tana alfasha ba za ta yi aure ba sai ta yi istibra'i to in ya tabbata tana da ciki istibra'in ta shine ta haihu to da ce bayan ta haihu sannan akwai haƙƙin Allah a ciki akwai haƙƙin Allah kamar idda ce na'am na'am sannan cikin ya bayyana eh. da Allah ku kawo ku dina kawo tafri'at bari mu karasa wannan hadisin zamu zo kan matsalar ka insha Allah ah, sai to fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yace ma sauda istajibi minhu ya sauda ki masa hijabi bayan yayi hukuncin cewa da na firashi ya yayi hukunci akan cewa dan uwanta ne amma kuma yace ce masa hijabi hmm? menene taujihin wannan na'am shubaha aha hmm. to tunda akwai shubaha gudun shubaha me ake ce masa a shari'a wato ya ce ne ta yi masa hijabi saboda gudun shubaha ko shi abin da kake faɗa saboda gudun shubaha ko saboda ta guji shubaha shi ne maganar taka ko ito me ake ce ma gudun shubaha na'am ha suke kiran wannan al-ihtiyab ihtiyabi hmm, tsantseni istibra'i al-ihtiyab shine shi sa buhari ya kawo wannan hadisin babu sarkin shubhat ya kawo wannan hadisin babu barin shubha da haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci sauda ta yi ihtiyati wato dan kariya dan sai tsantseni ta isa ta isa matuƙa wajen korewar abinda wataƙila zai iya zamantawa ba haka ba fi nafsul tunda shi wannan yaro domin me yake nufi da shubha shubha shine abin da yake kama da abin da yake halal yana kuma da kama da haram idan aka duba wata fuskar dan uwa ne gare ta ko ba haka ba saboda ne saboda alwaladu lil firash in aka duba wata fuskar ba dan uwa ne gare ta ba ajnabi ne gare ta in aka duba kama saboda yayi kama da utba bin mas'ud ibn abi waqqa to kaga yana da kama da halal kama da haram to wannan shine ainihin shubha to shi yasa wanda duk annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa man ittaqa shubha faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wanda ya guji shubha to ya kubuta da addininsa da sa to musamman ummahatul mu'minin matan annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa cancantar ihtiyadi da kuma gudun abin da yake zai kawo shubha shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata haka to amma da idan da kamar a ce ba abu ne wanda ya shafi ummahatul mu'minin ba sauran gama garin mutane shi wanda aka yi irin wannan hukuncin aka tabbatar kan cewar wannan dan dan uwa ne da hukuncin alwaladu lil firash matar za ta iya yin mu'amala da shi kamar mu'amala dan uwa na ai ya sauda ya sauda na'am a ina <laughs> eh matan annabi sallallahu alaihi wasallam suna da ko ba su da shi wa azwajuhu ummahatuhum wa aka ce ma wannan khususiya sai da dalili sai eh. to ai shine dalilin wa azwajuhu ummahatuhum ce <laughs> ko musamman a babin aure kuma an ce ihtajibi minhu ya sauda in muka tsaya muka duba zahirin hukuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin ita wannan shi wannan dan muharrami ne gare ta muharrami ne a gare ta saboda haka ba zai aure ta ba kuma zai iya kasance zai iya ta tare da ita sai dai al-ihtiyab shine ai taka saboda yiwuwar kan cewa ba shi ɗin bane saboda wannan taba ya sadu tare da shi amma ba zai zamanto a babin wato alhatin ba to sai dai ita a cikin wannan matsalar akwai matsala ta usul wanda yana kama da asali guda biyu masu cin karo da juna to ba za a bashi wannan ba ba za a bashi wannan ba sai a ɗauko wani abu tsakatsaki a bashi shine ra'ayin malikiya kamar kaga wannan aka tsaya aka duba za a ga kan cewa shi dan uwan a sa'a da sa'ad ibn abi waqqas dan uwan sa ne in aka duba can za a ga kan cewa ajnabi ne gare shi dan wato a zama'a ne to saboda haka sai aka bashi wani hukunci da bai zamanto dan zama'a ɗari bisa ɗari ba tunda an ce masa sauda ce masa rijali bai kuma ya zamanto dan sa'ad ibn abi waqqas 100 bisa 100 ba dan utba bin waqqas 100 bisa 100 ba saboda akwai saboda shi saboda hadisin alwalad lil infirat sai zamanto baina baina hmm. to amma wannan ibn daqiq al-idi ya raddin sa yace wanda yake nuna kenan a dauke shi a babin ihtiyadi shine aula kamar yanda muka ambata ina ganin waɗannan su ne masail ɗin da suke da alaƙa da wannan hadisin mu je hadisi na biyu radiyallahu anhu abidar kuma radiyallahu anha annaha qalat inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakhala alayya masruran تبرق عسارير وجهه فقال ألم تري أن مجزرا نظر عنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال إن بعض هذه الأقدام لمن بعض وفي لفظ كان مجر كان مجزر خائفا مجزز نعم كان مزج مجزز مجزز خائفا na'am wa na aisha akwai matsalar ciki da alaka da wancan hadisin amma za ta zo a cikin nan ma insha Allah wa na aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah ya dade ita qalat tace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dakhala alayya masrura tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shiga wajena masruran yana farin ciki tabruqu asariru wajhihi wajhihi wato a tattarar bushinsa suna kyalli saman goshinsa irin yadda za ka ga tattara idan mutum ya yi dariya haka eh, na'am eh, suna kyalli faqal yace alam rai shin baki gani ba ya Aisha wannan khitabi ne ga ita mace Aisha alam rai ya ɗin ya ul ba ce baki gani ba أن مجذذا المدلجي شو مجذذ كان كبير البنو مدلج آه، مدلج نظر آنفا تازو يا كلي إلى زيد بن حارثة وأسامة, وأسامة بن زيد يا كلي زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال يتي إن بعض هذه الأقدام لمن بعض فاشن ودنا انكفى فودك فاشي سكي وفي لفظ أو لفظي كان مجزز كان مجززا قائفا يا كسن شيء شيء مج شيء مجزز هكيك كان كو كما نجوا كان مجزز قائفا هكيك كما كان مجزز قائفا شيء مجزز ƙa'if ne wato ma'ana mai ilimin ƙiyafa mai ilimin sanin kama wannan hadisin hadisin aisha shi ma yana da alaƙa da nasaba alfadul hadith a tsariru wajihihi ta'ani alkhututun latifin jabha layika waɗanda suke a goshi tattara da za a gani a goshi haka shi take nufi ha sarar wa sirar wa jam'uhu wa jam'ul jam'i a tarihi. to wannan hadisin ya zo ne akwai kissa an kasance shi zaid ibn harisa mutum baran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne wanda hadija ta ba ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya aura masa ku gasa da ya gada daga wajen mahaifinsa ummu aiman ta haifa masa usamatu bin zaid ita ummu aiman habashiya ce saboda haka usama bin zaid ta ya zo mai duhu shi ko zaid a cikin larabawa din ma mai haske ne fari ne sosai sai ake jirwaye da kamar wanka akan usama kamar baɗinsa ba ne ba a fito an faɗa ba ballantana a yi hukunci amma ana jirwaye da kamar wanka daga wajen wa daga wajen munafikai su ne suke irin wannan tunda ba zai yi musulmi su wannan tunani da a sahabi mai matsayi kamar zaid ibn harita ba ko kamar shi usamatu bin zaid sun kasance kuma masoya ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana son su kware da gaske musamman usama to wata ran zaid ibn harifa da usamatu bin zaid suna kwance a masallaci sun lullubi kowa ya lulluɓe kansa amma kafar a waje sai ya zo ya gani shi mujazziz daga kabilan banu mudlij yake kabila ce da suke sun shahara a cikin wannan kabilan akwai ilimin kiyafa yana daga cikin ilimin larabawa da suke da shi guda uku da aka ce wani yana daga cikin ulumul arab as-siyafa wal iyafa wal qiyafa as-siyafa shine kashin shinshina wato a ƙasa in aka shinshina ƙasa sai a faɗi waɗanda suka ba hanyar nan da kuma ko irin dabbobin da suka yi fitsari a wannan hanyar na wani gari ne daga wannan shinshina ƙasar suke sanin wannan wannan sai ilimi ne na larabawa da suke da shi wal'iyafa eh, sahara ba mamaki saboda kullum su ba su da ba su amfani da google ba su amfani da google map suna amfani da basirar da Allah ya ba su al'iyafa kuma shine ilimin sanin sa'a ko rashin sa'a da tashin tsuntsaye idan tsuntsaye sun tashi in abin da ake so abu ne na sa'a to wanda yake da wannan ilimin zai ce wannan tashin wannan tsuntsun ya nuna al'amarin nan da aka sa gaba akwai sa'a haka nan aka si haka si wannan shari'a ba ta yadda da shi ba al'iyafa da kuma alkiyafa shine sanin kama musamman da duba kafafu ko waɗansu daga cikin alamu na jiki wanda yake ɗaya daga cikin sanannun hanyoyi ne na larabawa don kamar yadda ya zo a hadisan aisha radiyallahu anha daga cikin hanyoyin auren jahiliya akwai mace wadda za ta mutane da yawa za su rinka zuwa suna saduwa da ita tana sa tuta a kofar gidanta idan ta haihu sai ta zo da ɗa sai a kira mai sanin kama yana ganin ɗa in yace naka ne dole ya karbe shi ba yadda zai eh. to irin waɗannan su ne alƙiyasa to shi mujazziz shi mujazziz nan ya kamata a sa shi cikin sahabbai shi sa ibn abdulbar ya sa shi cikin sahabbai don an ce da abin da ya yi da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbi hukuncinsa ya nuna kan cewa musulmi ne amma waɗansu daga cikin masu abin nan masu ma'arifatu sahaba kamar ibnu manda da abu musa al-madini ba sanya shi a ciki ba amma ibnu abdulbar da abu nu'aym abu nu'aym a ma'rifatu sahaba ibnu abdulbar a cikin al duk sun sa cikin sahabbai shi sa ibnu hajar ma ya sa shi a cikin sahabbai a cikin al-isaba to sai shi mujazzi sai ya ce waɗannan kafafu sashensu daga sashi yake wato ma'ana kafar ɗan daga uban take kafar uban ita ta haifi ɗan sai annabi sallallahu alaihi wasallam abin ya ba shi farin ciki ya shiga ya murna da wannan to wannan sai ya zamanto murnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ta yi sai ya zamanto mahallin sabanin malamai shin murnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akan hukuncin wannan a akan hukuncin mujallis ne ko kuwa akan toshe bakin suka da ake mausa to kuna tare da hanabiya ke su jumhur sai suka ce akan kan hukuncin ne saboda haka suka ce iyafa shari'a tana aiki da ita idan wani dalili mai ƙarfi wanda ya fita karfi bai saba mata ba in ba a samu wani dalili da ya fita karfi ya saba mata ba to a hukunci da ita dalilin hukunci da ita shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi farin ciki da hukunci da ita tunda al-mujarriz abin da yayi hukunci yayi da ba ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi murna ko ba zai murna akan al-batil ba haka imamu shafi yace wala yasurru surro al-batil annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai murna akan abin da yake bata ba saboda haka sai suka ce hukuncin kiyafa yardaje ne a cikin shari'a waɗanda ba su yarda ba kuma suka ce a'a farin cikin annabi sallallahu alaihi wasallam akan cewar abinda munafikai suke yi na suka akan usama Allah ya kawo ƙarshen su to wanne ne na wato malikiya su suka magana mai daɗi suka ce an ji cewa yayi ne don murna a kan cewa yanzu muna kai an toshe bakinsu to amma kuma abinda muka faɗa haɗin na kan cewar ya yi murna da wannan hukuncin wannan yana nan cewa an yi hukunci bai yi inkari ba wannan yana nan ga to kuma isa za ta zamantowa ɗaya ni yi saɓani a kan menene sanadiyar amma kuma fuskar da muka faɗa mu ma tana nan sau da haka dai suka ce wannan ya tabbatar da kan cewa ana hukunci da kiyafa alamomi waɗanda za su tabbatar da a nasaba a cikin abin da bai zama idan bai zamanto wani abu wanda ya fi shi karfi ya ci karo da shi ba kun ga a wancan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kama na. da utbata bin abi waqqas amma bai hukunci da wannan ba saboda ni na'am akwai abin da ya fi shi karfi alwaladu lil firash ya fi shi karfi to shi yasa malaman zamanin nan suka ce ana hukunci to akan haka an nuna sahabbai sun yi hukunci da tsiyafa yayin da ya zama to akwai ishtibahi rashin tabbas don a tabbatar da nasaba za a iya aiki da ita to saboda haka malaman zamanin nan suka ce za a iya za a iya aiki da wato DNA da ake yi a cikin halaye a cikin halaye a taron majma'al fiqh islami ya fitar da halaye guda ya fitar da halaye guda shida idan ana sabani akan nasabar mutum da ba a san nasabarsa ba saboda ba a da ba a da hujjoji da za su tabbatar masa da nasaba wanda ba a san nasabarsa ba babu wata hujja babu alwaladu lil firash ba shaidu da suke cewa wani dan wani ne ba tabbacin cewar matarsa yayin mahaifiyarsa yayin da ta haife shi hmm, tana auren watakila ita ma ta mutu lokacin ma da ya tashi yana neman ya san nasabarsa ba mahaifiyar ba mahaifin yana so ya san nasabarsa to anan za a iya amfani da dna kamar yadda za a iya amfani da tsiyafa a gani hali na biyu yayin da ya zamanto cewar akwai saɓani kuma hujjojin kowane ɓangare sun zamanto ƙarfinsu ɗaya wannan sun tabbatar masa da nasaba waɗannan sun kore kuma hujjojin kowaɗanne ƙarfinsu ɗaya ba abin da zai yi sarji zai rinjayar da ɗaya to nan wajen za a yi amfani da iyafa ko za a yi amfani da dna yayin da ya zamanto cewar aka samu wani mutum aka haife shi bayan maza biyu sun samu alakar auratayya da mahaifiyarsa a halin shubha a halin shubha matar aure ce amma kuma bisa kuskure aka samu bisa halin shubha wani ya ɗauka matarsa ce ya je ya afka mata ya zo yana shakka ba zina ta yi ba balantana ya kora ɗan shi kuma wannan ya yi bisa kuskure ana shakkan cikin nawaye eh? to kaga na li'ani ba zai zo ba tun da ba tuhuma ba kore ɗan yake yi ba amma ana shakka ɗansa ne ko ɗan wancan ne tun da a hali ne wanda yake shari'a ba za ta ɗauki wannan hukuncin hukuncin zina ba to anan ma za a iya amfani da kiyafa za a iya amfani da dna ko yayin da aka haifi 'ya'ya a asibiti ta hanyar ivf nan da ake amma aka kasa gane aka je garin tunda abu ne na test tube baby ma'aikaci bai yi labeling cewa wannan na wannan ba ne wannan na wancan ne aka yi canji in aka kasa gane na waye to a nan wajen sai amfani da dna na biyar yayin da a ‘ya'ya aka kasa gane ‘ya'yan waye saboda sun bata an kasa gane iyayensu ba hanyar da za a san iyayensu to in dna zai tabbatar da yadda za a gane iyayensu sai a yi saboda a tabbatar ma da yara iyaye ana son ta ko kuma saboda lokacin hadarin jirgin sama ko saboda yaki hmm. to sai na ƙarshe in ana so a gane gawawwaki a gane gawar waye gawar waye wannan ana amfani da dna don a gane ta waye kamar lokacin da aka yi mutuwar nan lokacin aikin hajji da ta faru mun ga an yi amfani da wannan don a gano wane ne ba wane ne ba to in ba a cikin waɗannan ba ba a yin amfani da dna don a kore nasaba kore nasaba ba a yi da shi ka ce a'a ai ba ai kama ba tunda babu kama a wannan ba ɗana ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a hadisin wannan ba kawai to haka zalika da a kawo hujjar dna ka zo ka ce wani ai ba ɗana ba saboda an je an yi dna asali ma in mutum ya ce ɗansa da aka haifa ya zo ya ce ma matar shi yana shakka a je a yi dna wannan in aka kai matsalar gaban in aka kai magana gaban alkali sai ya masa bulala sai masa bulala domin wajibi ya kore shi da li'an ba ya kore shi da dna ba to sannan akwai abu muhimmi dangane da li'an na ganin dan daga wannan hadisin za mu shiga abin da kuma yake ba shi da alaka da li'an na karshe shine shi damar da mutum yake da mutum yana da dama iyakantatta kafin ya kore ɗa ko ya tuhunci matarsa da zina da za ta sa su yi la'ani yana da dama damar tasa shine daga zarar ya sani to ya ɗaukaka magana zuwa ga alƙali idan ya yi shuru kuma yana gani ya riga ya yi tuhumar bai kai gaban alkali ba ya zo ci gaba da mu'amala aure da ita in yi mu'amala aure ko sau ɗaya ne ba shi da damar ya yi li'ani haddi za a yi masa ko kuma ya kyale yana cewa wannan cikin ba nawa ba ne bai yi li'ani ba ciki sai girma yake ba shi da damar ya li'ani shi ne mai tufafa yake cewa wasakitun walhamlu hamlun bayyinun yuhaddu mutlaqan wala yalta'in mai shiru, wanda yayi shiru sannan kuma ciki a bayyane yake to wannan haddi za a yi masa mutlaqan ba tare da wani kaidi ba sawa'un daga baya zo ya faɗa ko ya kare ta kansu ko makamancin wannan wala yalta'inu ba za a ba shi damar yin li'ani ba saboda inda gaske yake yi inda gaske yake yi so yake yi ya kore dan wannan zai sanya shi ya kaurace ma matar kuma ya gaggauta zuwa ga shari'a domin ya kore wannan nasabar da yake son kore ta ko kuma ya tabbatar da rabuwa da ita matar ta hanyar li'ani saboda saboda ta da yayi da aikata alfasha هذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم